sakamakon wasannin da aka fafata na cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta barcelona a jiya ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta psb da kwallo hudu da nema inter milan ta samu nasara akan tottenham na kasar ingila da kwallo biyu da daya ita kuwa monaco ba ta ji daɗi ba domin atlantico madrid na kasar spain ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da daya har ila yau a jiya liverpool ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta psg na kasar kasar faransa da kwallo uku da biyu cravena kuwa sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da napoli club brugge kuwa ta sha kashi a hannun borussia dortmund da kwallo ɗaya mai ban haushi kungiyar kwallon kafa ta galata sare ta lallasa locomotive moscow da kwallo uku da nema shalk ofo a gida ta tashi can jiras ɗaya da ɗaya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta porto a yau kuma za a ci gaba da fafatawa inda ayaz za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta ek etel da misalin karfe shida saura shakhtar donetsk suna tare da kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim real madrid kuwa a gida za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta roma ne sai valencia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta juventus benfica da misalin karfe takwas suna tare da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich yawan boys za su karbi bakuncin manchester united na kasar ingila har ila yau kungiyar kwallon kafa ta victoria pleasant za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na can kasar Rasha. Duka wayannan wasanni za a yi su ne da misalin karfe 8 na yammaci agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka leka kasar Italy kuwa an dakatar da dan wasan mai suna Diego Costa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Juventus da buga wasannin Serie A har guda hudu bayan wasu samun su da laifi da aka yi a wasan da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Sao Solo a ranar Lahadi inda suka doke Sao Solo da kwallo biyu da daya an kuma sallami dan wasan Brazil din ne mai shekaru 28 da haihuwa daga wasan inda mataimakin alkalin wasa na bidiyo ya bayyana shi ya nuna shi yana tofa yawo a fuskan dan wasan solo mai suna federico don haka ba zai buga wasan da za su fafata a nasira a din nan gaba ba wanda ya shafi kungiyar kwallon kafa ta frosinon da kuma kungiyar kwallon kafa ta Bologna da Napoli da kuma wasan da kungiyarsa ta Juventus za ta yi da Udinese. Sai dai dan wasan a yau zai fafata a wasan da zai yi za su yi da kungiyar kwallon kafa ta valencia a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai na shekara 2018 shi kuwa tsohon firaministan kasar ingila tony blair an ambato shi a matsayin mai yiwuwa na gaba-gaba cikin wayanda za su zamo shugabannin bangaren gasar premier league a wata tattaunawa da aka yi a can kasar ingila inda kungiyoyi daban-daban suka tattauna kan lamarin manchester city ta ce ba za ta riga ta fara tattaunawa ba ta riga ta fara tattaunawa da dan wasan tarihin stalin ba mai shekaru 23 kan batun da kara sai amma tana tunanin dan wasan zai kara kwantiraki zuwa shekara ta 2020 iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya